بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya kafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ƙara mana imani da himma da islasi. kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai baya ka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana rana ta litinin rana ta farko a mako muke karanta wannan littafi mai tarin albarka da alkhairi wanda kundi ne na hadisan manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahihul bukhari mafi inganci bayan alkur'ani ah, idan yawa ba su manta ba muna kitabu tsibbi littafin da ya tattaro mana irin magungunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana ga cututtuka daban-daban daban akwai wanda na dakawa ne akwai wanda wanka ne akwai wanda tofi ne a shafa daban-daban ga sunan dai ira da aminci Allah tabbata a gare shi ah, shi ne kitabu tibbi muna 21 yau daidai ko ga watan shi muharram na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1448 wanda ta yi daidai da shida ga watan shida ko? ga watan bakwai afwan na shekarar miladiya 2026 da dala za mu tashi a babi na 35 babu ruƙuyatil aini babin da yake nuna cewa an shar'anta yin ruɗiyya wato ga ido ido wato ido a wato ana nufin wani sharri ne wanda waɗansu suna ce masa maita waɗansu suna ce masa kambun baka waɗansu kuma suna ce masa al'ain wato ido wato yadda malamai suka yi bayani shi idan Allah ya ba mutu wata ni'ima ta mota ko kyan sura ko kyawun fata to idan mutum ya kula wa wannan mutum ido ya kura masa ido saboda hasadan wannan abin da Allah ya masa to akwai wani abun da yake fitowa daga idan shi kaman guba sai ya yi affecting ya je ya samu wannan abun in jikin mutum ne sai ya sanya masa ciwo idan wani abu ne sai ya lalata shi in sana'a ne ko wani abu ne sai ya lalata abu ko dabbobi haka sai kaga yana lalata sai kaga ya lalata sai kaga abubuwa suna lalace suna gurɓacewa ko gonan mutum ta burge ta yi kyau ta yi kyau wani in iya zira masa ido to zira idon a tare da hasada ne tare da hasada ba wai kura idon na jin daɗin wannan abun ba ne a'a na hasada ne da ƙiyayya ga wannan abun to akwai abin da yake fitowa guba ne da malamai suka ce shaidan yake tana tun kudo shi sai ya yi ma wannan abun tasiri da izinin Allah sai ka ga abun yana lalacewa shi ake kira al'ainu ko manzo Allah ya ce al'ainu haqqun wannan gaskiya ne yana faruwa gaskiya ne inji manzo Allah ba ƙarya bane duk abinda kaga aka ce iya faru ga maganin shi an yadda yana faruwan kenan an yadda yana faruwa malamai sun yi bayani zalla akwai hadisai daban-daban suka ce mafiya yawan abinda ke halakar da mutane ya kai su kabari ma ba irin wannan al'ainu din ba irin wannan al'ainu ɗin ina fata in kana da wata irin hazaƙa ko a karatu ko a makaranta ko a wani aiki na tsaro ko wani baiwa da Allah maka ko na kwamfuta ko wani abu za ka ga mutum ba wuya an sa shi a gaba wani da ya kalli abin da ya yi ya zira masa ido saboda hasada ya ga abu ya lalace ina fata an gane ko to shine al'ainu to ana mai ruqiya yanda wannan abun zai sake mutum da yardan Allah shine imamul bukhari Allah ubangi ya masa rahama ya kawo mana hadisai guda biyu na farko yace haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyan qala حدثني معبد بن خالد سمعت عبد الله بن شداد an aisha ta radiyallahu anha na na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat tace amarani nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amazon Allah ya umurce ni wato shi abdullah bin shaddad da ya ziyo hadisin daga nana aisha sai yayi shakka shin na na aishan kai tsaye manzo Allah ya umurta ko kuma manzo Allah ya yi umarni ne in general gaba ɗaya shi ne ya yi shakka ya ce amara min nabiyu sarsalam au ko kuma amara manzo Allah ya yi umarni to yana shakka shin ta ce manzo Allah ya umurce ni ne ni aisha ko ko zon Allah ya yi umarni gaba ɗaya ne an yustarqa min al'aini a rika zuwa ana neman rukiya ana neman rukiya game da wannan lalura ta ido wannan bala'i ta musiba ta ido shi din ne mai ko? Allahu Allah to mai ta daban ne ana cewa haɗe shi ake shi ci ake yi mere ne oho a kambun baka shi magana ne wannan zirawa abu ido kawai zai yi out of hasada da kiyayya ya kaga abu ya samu tasiri na? eh mai shi baya sani yana da shi to kambun baka magana ake yi eh ka ce kai wannan gonan ta yi kyau kai wani kana da kyawun sura kai wance kaza kai wane ka sai kaga abu ya lalata to amma wannan hasada ne kallon hasada ne kallo ne na hasada ba magana ba abu ne. sai wani abu ya fito daga idon yar guba haka sam sai ya yi affecting sai ya damejin abu wanda shaidan ne yake ingizo shi dama zuciya da take da hasada shedan ne yake zaune a cikinta to za ka ga mai hasada idan zai furta kalami ma wanda yake wa hasada nan kalaman ma za ka ji ba su da daɗin ji magana saboda shedan ne yake gizo su daga baki in zai wani aiki za ka ga mara kyau ne zai fito daga hannun shi wannan shi ne al'ainu to amma ga hadisan nan wataƙila mu zo mu tarar wataƙila wani hadisi ya ka abu a ma'anan kambun bakan Allahu alam amma ana masa ruƙiya ana masa ruƙiya dama ruƙiya ana yi daga abubuwa guda uku na farko sihiri na binne-binne wanda za a yi wa mutum akwai rukiya na tura mutum aljani da ake yi ya zauna a jikin shi ana so a fidda aljani ya hana shi sakewa wannan kuma aiko da abin kai za a yi a jikin mutum sai uku sai rukiya daga shi wannan al'ainu din al'ainu din izuka bi kalimatin lahi tama irin addu'an da ake ma yara min kulli shaytanin wa hawa min kulli ainin lamma ainun shine irin wannan ido sai ta ga yaro yana ta rashin lafiya ala ayi halin dai duk ma ko menene dai ana masa ruqiya da izinin Allah kuma ana samun dacewa da waraka li kulli da'in dawa'un hadisi na gaba imamul bukhari Allah masa rahama ce. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية manzo Allah salsala ya je gidan ummu salama Allah ubangi ya ƙara yadda da ita a sai ya ga wata yarinya ko baiwa ko ma'aikaciya haka jariyatan galiban da fi ha saf'atun a fuskanta kamar akwai wata lalura ko na wani irin yanayin ciwo ko ta lalura a fuskanta faƙala sai manzo Allah ce istarƙo laha wannan ku je ku mata ruƙiya fa inna biha nazra akwai kallo na hasada a fuskanta bi ma'ana akwai irin wannan laluran da ake na wannan ido ɗin, an nazaratu kaga nan abinda ido yake kallo ne irin wannan kallon da yake cutar da mutum shi sa. kun san mai ahalari Allah masa rahama daga cikin abubuwan da ya lissafo da aka haramta wa musulmi mu kallafi, ya daina yin su ya ce wan nazaru eh, menene na a nazaratan tu'uzihi akwai inda ya kawo abubuwan da ya kawo wanda bai dace baligi mukallafi ya rika yi ba shine wala ya hillu lahu an yanzura ila muslimin ko ila akhihi nazaratan eh ila akhihi muslim nazaratan tu'uzihi ina jin kamar haka dade bai halatta ga musulmi ya riƙa kallon ɗan uwan shi musulmi irin kallon da zai cutar da shi ba irin kallon da zai cutar da shi akwai wanda ake yin shi fizikali ba tare da irin wannan ɗin akwai mai irin wannan ɗin shi ma misali ana cikin taro ana zaune sai ka ga waɗansu mutum kamar hudu a nan gefen ko uku sai kaga suna nuna wani sai kaga eh, dukkansu suna kallon shi suna kallon shi su sauke ido can duka su kalle shi har ya rika tsorata cewa akwai wani abu akwai walakin wannan kallon akwai wani manufa a tare da shi sai a kalle shi a kalle shi a zina mai ido sai a yi sai a kalle shi a kalle shi to irin wannan kallon yana sa mai wani abu na damuwa a zuci wancan ma an hana wannan kuma wanda yake ɗauke da irin wannan cutar shi ma an hana na cutar da musulmi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ga alaman wannan din a fuskar wannan baiwar yace aje a mata ruqiya tana da irin wannan kallon hasadan da ya mata tasiri a fuska Allah rufa mana asiri وقال أقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سليم كو سالم عن الزبيدي yawanci za ka ga abubuwan da ake karantawan da na fidda aljanin da na karya sihirin da na lalata irin wannan ɗin dukkan sai ka samu ayoyin ɗaya ne addu'o'in ɗaya ne askar ɗin ɗaya ne hadisan ɗaya ne hadisan dukkan su za ka samu ɗaya ne kowanne kai amfani da shi yana shiga babi na talatin da shida yana cewa babu al'ainu haƙƙun al'ainu hakun iri wannan cutar wanda gaske ne in ji manzo Allah kar wani ya yi dautin ko ya yi shakkan shi daga an ba haka kai ba wani mayi da Allah ba wani mayi ƙarya ne ba ta ba wani mayi ko ba irin wannan haika ga waɗansu suna dinayi sai su rika ganin imani da waɗannan abubuwan kamar raunin aƙida ne ko raunin tauhidi ko raunin menene ƙaddara mutum bai yadda da ƙuduratun lahi ƙaddara ta Allah ba sai kaga yana korewa yana ganin kada ya imani da su ya yadda ƙidarsa ta samu menene matsala to amma akwai su sihiri gaskiya ne yana samun mutum kuma yana kashe shi amma bi izinin lahidi ai kowane abu yana da sababi kowane abu yana da sababi duka in dai har kaga an saukar da ayoyi aka ce a karanta su suna karya kaza suna lalata kaza to akwai shi din kuma yana yi da babu in da bai da tasirin da ba za a da ba za a ce a rika karanta su ba wannan annabi ya ce al'ainu haƙƙun saboda kar wani ya musanta wannan abun irin ‘yan zafin kan nan ya musanta nuna ai kai ƙidanka tana da rauni ne shi sa wannan abun yake a affecting ɗinka eh a ƙidanka tana da rauni ko kuma ni ba inda zan kai ɗana a masa wata rukiya daga Allah ne kawai ai ciwo ma yana zuwa daga Allah kuwa ka kai shi asibiti duk irin wannan a san da shi Imam bukhari Allah masa rahama ya ce, حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال gaman zo Allah mai tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace al'ainu haqqun al'ainu haqqun wa naha 'anil washmi manzo Allah ya hana yin tatu tatu wanda ake yi irin wanda kafurai za ka samu suna wani sa'i har musulmai saboda rashin sani jahilci kenan ko kuma saboda son zuciya saboda son zuciya alwashmu shi ne su tatu ɗin nan da kuma zane ya hana a rika zane ina fata an gane ko afallahu amma salafa wanda aka masa ya wuce to Allah ya yi afuwa amma an hana ina fata an gane ko na'am saboda wannan abun yanda ake tsatsa ga jikin mutum akwai wata mujalla da daɗewa da na taɓa karantawa amma ba zan iya kawo duk abin da ke cikinta ba irin masu wannan tato ɗin sun fara kamuwa da wata cuta tana shafan jininsu tana shafan jininsu tana sabbaba musu kansa ko wata irin cuta mu a shar'ance mun san ba a hana abu face ba a haramta musulmi abu face cutarwa ne a gare shi tsawa'un cutarwa na jiki ko kuma cutarwa ya ga kanshi a wutan jahannama to kaga duka mai cutarwa ne na fata an gane ko wannan shine babi na 37 yace babu ruqyatul hayyati wal aqrabi ana yi wa cizon maciji da harbin kunama ruƙiya mutumin da maciji ya sare shi ko kunama ta harbe shi ana mai ruƙiya ana mai ruƙiya wataƙila mu ji irin abubuwan da za a karanta ɗin imamul bukhari allah ubangiya masa rahama ya roito mana hadisi yace haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abdul Wahid haddathana Sulaiman ash-Shaybani haddathana Abd ar-Rahman ibn al-Aswad an abihi qala sa'altu Aisha na tambayina na Aisha ummul mu'minina Allah ƙara yadda a gareta ta adin ruqyati min al-huma game da ruƙiyan da ake yi dangane da cizon dabbobi masu guba alhuma ita ce guba kaga kunama in ta harbi mutum guba ne take sawa haka nan maciji ma in ya ciji mutum ko ya sari mutum guba ce to na tambaye shi duk wani abin da dai yake sanya guba ana masa ruƙiya faƙanar sai ta ce e rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sauki yayi sauki ar-ruqyata na ruqiyya min kulli dhi humatin duk wani abun da yake poisonous poisonous abun da zai sari mutum ko ya ciji mutum ko ya harbi mutum wajen ya mai zuji sosai zuma kunan zuma na iya harbin mutum shi ma guba ce rina ta iya harbin mutum guba ce cinnaka na iya cizon mutum ka ji abun yana shiga zogin yana shiga maciji ma haka sannan kunama ma haka to ana ruƙiyya mun ji yanzu a nan an yi izini musulunci ya yi sauƙi ya yadda a yi ruƙiya ga waɗannan abubuwa amma me ake faɗan hadisai na gaba za su zo da abubuwan da ake karantawa inda su kai tsaye shi ne babi na takwas. ya ce babu ruƙuyatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin irin ruƙiya bi mana irin kalmomin da manzo Allah ke furtawa yayin ruƙiya ɗin irin kalmomin da yake furtawa da yanda yake ruƙiyan da cizo ɗin na macijin na kunaman na harbin rina harbin kudan zuma cizon cinnaka buzuzu na harbi ko bai cizo to buzuzu to shi kenan banda wannan banda wannan na fata an gan. iri nan ma kana, kana. ga akoli baki ja akwai su kanana su ma kaman kudan zuma suke Kanana haka da mene? zirnako yana cizo yawa to shi nake faɗa na ce buzuzu me buzuzu ne yana tashi shi ma yana kama da su eh yana kama da su ko injiniya a yi hankali da shi barakallahu fiku ko. na'am imamul bukhari Allah lullube shi da rahamarsa ya kawo mana irin kalmomin da manzo Allah yake furtawa da yanda yake ruƙiya a inda aka ci aka yi cizo yace haddathana musaddad haddasa abdul waris an abdul aziz qala dakhaltu ana wa sabitun abdul aziz yace na shiga ni da sabitu wajen ana su dan malik khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan فقال ثابت سي ثابت يجي مسا يا أبا hamza. ina ana masa alkunya da abu hamza kenan yake ishtakaitu gaskiya ina fama da harbin kunama ko cizon kaza wani abu dai ishtakaitu dai mana wani abu ya cije ci ciki waɗannan abubuwa ɗaya daga ciki waɗannan abubuwan da muka lissafa in kunama ta harbe ka kana ce ashtaki mana akraban in maciji ne ya sare mutu yana ce ashtaki ladagal hayyati idan rina ne ta abin nan ashtaki zamburan zambur shi ne wannan rina zambur kaji sunan ma ba da zambur ok sai yaje je ce masa gaskiya ina fama da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya cije shi ko ya sare shi ko ya harbe shi faƙala anasun sai anas ya ce masa ala urqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi sallam shin ba zan maka ruqiya irin wanda na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma naga yana yi in irin wannan abu ya faru ga mutum kala bala ya ce ah ina so mana sosai ma kuwa kamun kala sai ya ce Allahumma rabban nasi ya Allah ubangijin mutane muzhibal ba'asi mai tafiyar da raɗaɗi da ciwo Ishri, ka warkar an ta shafi dama kai ne mai warkarwa la shafiya illa anta babu mai warkarwa sai kai ya Allah shifa'an warkarwanka ya Allah warkarwa ne da la yughadiru saqman baya barin ciwo a jiki to za ka ji shi da different version haka Allahumma rabban nasi azhibil ba'asa washi wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqman wannan yazo Allahumma rabban nasi muzhibal ba'as kaga ne yace ishfi anta shafi la shifa'a illa anta kan kuma la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqman ya Allah ubangijin mutane mai tafiyar da cuta ishfi ka warkar an ta shafi dama kai ne mai warkarwa la shafiya babu mai warkarwa illa an ta sai kai shifa'an warkar wanda la yi hadiru ba zai bar ragowar ciwo ba ba zai bar ragowar ciwo ba a cikin addu'an ya warkar da abun gaba ɗaya kar a bar wani ragowar ciwon shine ma'anar addu'a to mun ji wannan bashar ɗin salon ga hadisi na biyu imamul bukhari Allah masa rahama ya ce haddasana amur ibn aliyin haddasana yahya haddasana sufiyanu haddasa haddasani suleimanu an muslimin an masruq an aisha ta radiyallahu anha na na aisha Allah umarni ƙara yadda a gare ta ita ta labarta mana siddiƙatu bintu siddiƙa tace annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yu'awwidhu ba'da ahlihi yana neman man waɗansu iyalansa tsari da kariya yamsahu biyadihi al-yumna sai ya shafi wannan wajen inda yake ciwon da hannunsa na dama wa ya ƙulu sai ya ce bi ma'ana inda daidai yake raɗaɗin ko yake ciwon a nan harbin yake nan kunaman ta harbi mutum ko abin da sai ya ɗora hannun shi ya shafi wannan wajen sai ya ɗora hannun shi na dama sai ya ce Allahumma rabban nasi azhibil ba'asa washfihi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqman Allahumma ya Allah rabban nasi ubangijin mutane adhibil ba'asa ka tafiyar da wannan cutar washfihi kuma ka ba shi lafiya ka warkar da shi an ta shafi kai ne mai warkarwa la a illa shifa'uka babu wata warkarwa in ba warkarwarka ba shifa'an la yughadiru sakman warkar wanda ba ta barin ciwo warkar wanda ba ta barin ciwo ko baya barin ciwo mun ji abinda ake faɗa sai a ɗora hannu daidai wajen a ɗora hannu idan mutum rashin lafiyar duka jiki ne ke fama da zazzaɓi to duk inda ka ɗora hannunka ƙaliba ana ɗora a kan ciki ko a kan ƙirji haka sai a yi ina fata an gane ku ƙala sufiyanu haddastu bihi mansuran sufiyanu ya ce na ba mansur wani abokin shi wannan labarin ne an ibrahim shi ma sai ya bani labari ya ji irin wannan din daga ibrahim an masruk an aisha ta wani channel kenan ai wani ma ya taba tambayar aisha mai suna masruk shi ma ya faɗa masa ya ji daga wane wane wane wancan ma ya ji daga wani channel ɗin kaga an samu labari ya tabbata kenan ga wani kuma sanan kalmomin da ake faɗa duk wanda mutum ya ɗauka ya yi da yardan Allah imam al-bukhari Allah masa rahma yace haddathani ahmad ibn abi raja حدثنا النضر عن هشام urwata عروة قال أخبرني أبي عن عائشة ما هي في نابان لاباري دد عائشة الله قال يدعى Allah ƙara yadda a gare ce annan nabiya sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam lallai manzon Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kana ya kasance ya ƙulu lil in yaje dai da mara lafiya ina ce masa bismillah A afwan ko a can sama ne ko an urwata bin hisham an aisha ta radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance lokacin da yake raye ya yana ruƙiya me yake faɗa a ruƙiyar me yake faɗa a tofin ya ƙulu ga abin da ke ce amsihil ba'asa rabban nasi ya Allah ka shafe wannan cutar ka tafiyar da wannan cutar ya ubangijin mutane biye bika shifa'u duk waraka a hannunka take waraka tana hannunka ya Allah la kashifa falahu ba mai yaye wannan cutar illa an taface kai sai kai kawai ya Allah kuna jin kalmomin daban-daban kuna jin kalmomin daban-daban mutum ya haddace su yana da kyau sai hadisi na gaba shi ma lafuza na ruqiyya imam al-bukhari Allah masa rahama ce. حدثنا na Aliyu عبد Abdullahi. حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله أمن يقار يدعى قريتا تجي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يقول للمريض يجي وجه رسل مرى اللافية ينأتي بسم الله da sunan Allah turbatu ardina turbayan ƙasanmu biriƙati ba'dina da yawun junanmu yushfa saqimuna ake warkar da mara lafiyanmu akwai bi izni rabbina da ubangiji da izinin ubangiji wata riwaya akwai wannan ƙarin bi ma'ana inda kunaman za ta harbi mutum a nan ko zuma ta harbe shi ko maciji ya sare shi an ga nan an ga wajen to haka ake yi sai mutum ya ce bismillah bismillah biriqati ba'dina da yawun junanmu wa turbatu ardina ya dangwala yatsan shi a ƙasa dan ya dangwalo ƙasa yace bi riqati ba'dina da yawun junanmu wa turbatu ardina da kasan kasanmu bi ma'ana turbayan kasan da muke rayuwa yushfa saqimuna mara lafiyar mu yake samun lafiya da izinin Allah sai ya dora a wajen da yayi haka sai ya dangwala sai ya dora anan yace, bismillah ina fata an gane ko bi turbati ardina wa riqati ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina kalmomi biyar ne bismillahi da sunan Allah bi turbati ardina da turbayan mu wariqatu ba'dina da yawun junanmu yushfa saqimuna mara lafiyar mu ke samun lafiya bi izni rabbina da izinin ubangiji mu sai ya dora a haka sai ya dora a haka da izinin Allah subhanahu ta'ala idan mutum ya yayi gogulin wannan addu'ar ya sa ta a gogul ya shiga to akwai inda za a ka masa akwai kuma bidiyo na malamai inda suke nuna mutum practically yanda ake insha Allah a dan yi browsing za a gani wanda ya gani gobe in mun zo ya ce na gani za ku ga in practically suke suna nuna haka in mutum ya tsosani ƙasa sai ya ɗora a wajen ya ce bismillah haka zai bismillah sai ya ɗausar ƙasa sai ya ɗora yatsan a kai da ɗan wannan ƙasa kasan ya ce bire ƙati ba abina a turbati ardina wari ƙati ba abina yushfa saƙimuna bi izini rabbina sai ya ɗan mulmula inda wannan cizon yake ko harbin kunaman ko harbin eh, surinam wani kudan zuma da duk waɗansu abu dai ko da cin naka ne naka ita ma in ta ce ji mutum matsala ne na duka ai ai ba babin gashi can ba kuma alhayyati wal akrabi babin ya zo da wato guban maciji da da abin nan kunama amma inda na na aisha ta ce duk wani abu mai yi. guba waɗannan duk sun shiga ciki sai dai a ce guban wani ya fi hatsari na wani ya fi hatsari na wani ya fi hatsari na wani ba wuya ya tafi eh na yana da guba ko to duka a yi duka wani abu mai guba ba abin da aka rage amma sai aka kama na manya-manyan maciji da kulama wani sa'ifa kunama in waɗansu rikakku suka ciji mutu suka harbi mutu suna kai mutu lahira irin farare-fararen nan kuna kunama haita kai farin fata na? kunamu? ya eh, shi na ce maka fararen mutane sun kuma bawo ya ta kai su na fata an kani kunamun abinda baƙi ke jurewa fari in ya zo ziyara nan kuda Eh, ba farin mutum ba fa irin su mana yaya ba farin fata da jajayen fata za ka ga yana kai mutum lahira ne sannan kunamun da waɗansu abin nan wanda suke rayuwa a sahara cikin yashin nan sun fi hatsari suna da mugun hatsari akan masu rayuwa a irin cikin wurarenmu masu bishiyoyi da ciyayi haka wancan dafinsu ya fi abin nan dai ya tsari. Sai hadisi na gaba a ƙarƙashin wannan, Imamul Bukhari Allah masa Rahma, ya ce haddasa ne sadaƙatu Ibnul Fabli, akbarana Ibnu Uyainata, an rabbihi Ibn Sa'id, an amrata an Aisha ta ƙanat, na Aisha to Allah wanda ya ƙara yadda a gare ta ta ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da miki Allah sabbata a gare shi ya kasance ya qulu fi ruqyati yana faɗan waɗannan kalmomin yayin ruqiyya yi wa mutum tofi daga cizon eh, kunamun da abubuwa masu guba ɗin tunda a ƙarƙashin babin ake yana ce bismillah turbatu ardina Wariƙatu wariqatu ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina ga wanda ya kawo na biyar din da sunan Allah ƙasan turbayan kasan mu yawun junan mu riqu shine yawu yushfa saqimuna da su da su da yardan Allah ƙasanmu da muke taka muke rayuwa da yawun junanmu ga izinin Allah su ne za su warkar da marar lafiyanmu ina fata an gane ku yushfa na da shi ne marar lafiyan muke samun sauƙi. bi izini rabbina da izinin ubangijinmu da ba annabi ba ne ya yi haka ya taɓa ƙasan. ya dangwala ƙasan ya taɓa a nan ya yi wannan to da kaga wani zai ce kai ina maganin a nan amma da ka zo ka ce bismillah ka tsausana ƙasan haka bayan ka dangwalo yawu haka ya ka dangwalo ƙasa ya ka ɗora a wajen ta ce bere ba zina ba'adina yushfa faƙimuna bi izini rabbina da izinin ubangijinmu kun gani manzo Allah sallallahu ya nuna duka dai da izinin Allah ne a farkon shi an ce bismillah da za a yi din kuma a ƙarshe an ce da izinin Allah kenan minna manzo Allah ya faɗa ya tabbata sunna ina fata an gane wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abun gaskatawa mun zo kan babi alhamdulillah za mu dakata a nan mun zo kan gaba lokacin kiran sallah ya yi. za mu yi amfani da wannan dama akwai daya daga cikin ta wannan masallaci injiniya Abdukanti ya yi fama da rashin lafiya yana zama a can don haka ba jikin bango ba injiniya Abdukanti ya yi fama da rashin lafiyan da ta kai ina ji har jini an ƙara mai inda ake bani labari yana gida amma an sallame shi daga asibiti muna roƙon Allah ubangi ya bashi lafiya yana malami kamar yadda waɗanda suka san gidan shi suka faɗa wanda ba su sani ba za su aika addu'an shi Allah bashi lafiya ya sa kafara ne a gare shi sannan na biyu akwai wata baiwar Allah hajiya ruƙayyat wanda ta rasu yau wanda suke nan sun san wani shagon magani da a junction Rasrach rasraj to akwai matan da take da wannan shagon wata hajiya ruqayya kutuniyar kirki to Allah mata rasuwa bayan mijinta ina jin shekara biyu ko zuwa uku da ya rasu ita ma ta rasu yau kuma ta yi tafiya ta da lafiya yadda na ji labari ta dawo za ta gaida abokiyar zamanta ta shiga irin ina kwakwa ya yi magana ta ta nan ta durkusa shi kenan muna roƙon Allah ubangi ya gafarta mata Allah jikanta kyautata makwancinta Allah raya mata ƴaƴanta da ƴan uwa da duka masu ƙaunanta Allah ba su ikon jure wannan rashin alherinta da aka santa da shi na bawa mutane magani wani sa'i ko babu ko buku to Allah on ya sa mata a mizani Allah kyautata namu ƙarshen idan ta zo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh